mala wannan ke cewa idan mutum ya zo masallacin Juma'a ya samu liman yana hudu ba zai iya yin nafila kafin ya zauna ko kawai zai zauna ya saurari hudu. Na farko ya kamata mutane su fahimta babu wata nafila da ake ran Juma'a kafin Juma'a babu ta. Ya shiga cikin inanin kan wai in mutum ya zo masallacin Juma'a ko wata nafila da aka yi a biyu kafin a zauna babu ta babu ta. Abin da ake tahiyatul masjid ne wanda ya samu shiga masallaci da ran Juma'a da ran Litinin da ran Talata da ran Asabar da Lahadi duk hukunci ɗaya ne. babu wasu raka'o'i biyu da aka yi wannan yana ɗaya daga cikin manyan kuskure babban kuskure da ya shiga cikin kwawulan kwakwalen mutane bari in maimaita ran juma'a ba a raka'a biyu ya zo masallacin juma'a babu wasu raka'a biyu da aka yi kafin masallacin juma'a wannan ya shiga cikin kwakwalen kowa da kowa da ran juma'a an zo sai kaga kowa ya kabbata raka'a biyu babu su su ne waɗanda ake ran alhamis da ran larba da ran talata da ran litinin da ran lahadi da ran asabar su ɗin dai ne in ka shiga masallaci safe da rana da yamma annabi ya ce za idza dakhala ahadukum da fala yajlis hatta yusalli taini. in ɗayan ku ya shiga masallaci kada kai zamna sai ya raka raka'a biyu ita dai ce don haka wanda ya zo masallaci ran juma'a ya iske cikin masallaci ya cika ko liman na min muduba ko ba ya ba ba sai ya yi sallah ba bisa titi ne ko ya azar tabama mata ya zauna a cikin abwaul bayan ba zan ce Muhammadu Aminu Shankidi ba dan cikin suratul Juma'a ne cikin suratul Juma'a Atiya Muhammad Salim shi ya yi da tafsirin abwa'ul Bayan da ma da mallami ne Muhammad Aminu Shinkiri, ya bari bai izar ba. Ya kawo wannan matsala duk wanda ake koyi da shi in ya je masallacin Juma'a bai samu cikin Juma'a ba bai kamata ya wannan rakawoyin guda biyu ba duk inda nake sallar Juma'a bana yin rakawoyi guda biyu saboda na san mafi yawa a jiha ta mutane sun san ni kuma suna ganin kamar wani abin koyi da waye in ni je sai kowa ya kabbata sai ya shi sai in zama na saboda kuskure ne a cikin adwal bayan ya ce babu kyawo wanda ake koyi da shi ya yi su domin mai domin sai mutane hankalin su ya jawo juwa ne malam wani bai raka a biyu ba kila wani ya zo ya tambaye ka sai ka ce ai babu wasu raka a biyu da ake yi Ta tahiyatul masjid ne ga wanda ya samu shiga masallaci in cikin masallaci ne ko liman na hudu ba ana tashi a yi su wani ya shigo hadisi na cikin sunan abi dawuda da hadisi hasan da hadisi ma ingantacce wani ya shigo annabi na hudu ba annabi ya ce mai an raka'atayn qala la qala qum farka raka'atayn Ka raka'a biyu ya ce ah, annabi ya ce tashi kai ka'abi. biyu haka in ko liman na hudu ba in mutum ya samu shiga masallaci yana yin su in mutum bai samu shiga ba bai yin su a irin yanayin mu na arewa da kyar mutum ya samu shiga masallaci bayan an yi hudu ba inda ake ce mu masallaci cikin masallaci inda yake ganin liman ko da aka liman ka fara hudu ba a duk yana a jawoyin mu na arewa ko da liman ka zuwa ko da mutum ko da liman ka zuwa an cika su don haka idan idan waje ne ka iske liman na hudu ba za ka yi ba kaulan wahidan ba za ka yi ba za ka zauna kamar ka ce kana cikin masallaci da liman ya ga hudu ba sai ka tashi kai wata nafila saboda wacce nafilar za ka yi waje kawai nafila ce ta ba gaira ba sabat halas ce a yi ta amma ba gaira ba sabar ce kamar don haka in liman na hudu ba ba a yin ta amma in ka shigo masallaci kafin ka zauna sai ka yi ta tahiyatul masjid wallahu ta'ala